الرحمن الرحيم عبد الباري الاشماوي yana cewa a wannan babi nashi na karshe na wannan littafi na al-ashmawi yace wa min shuruɗi sihhati sawmi yana daga cikin sharaɗin ingancin azumi annaqa'u tsarkaka tsaftata ko tsarkaka min damin haidu wan nifasi daga jinin haila da jinin biki zama mace ta yi tsarki ta samu tsafta ba ta karni na haila ko na biki fa'inin ka ta damul haidi wan nifasi idan jinin haila ko jinin biki ya yanki ƙablal fajiri gabanin hudowan alfijir walau bi lahzatin ko da minti guda ne kiftawa kiftawan ido lahza wajaba alaiha sawmu zalika yawmi azumin wannan ranar wajibi walau lam taktasil ko da bata wanka ba illa ba da ko sai bayan fitowar alfijir da ta ga jini ya dauke shikenan wato adu niyyatu ana maimaita niyya idan ka ta bu'u in jerantuwa ya yanki tun yana ajimin su jere sai wani abu ya sa shi ya yanke bilmardi da rashin lafiya rashin lafiya sai ya sanya azumin ya yanki walhaidi ko haila ta sa azumin ya yanki wannifasi ko haihuwa ya sa azumin ya yanki ko shubhe zalika da makamancin wannan inda wani abu ya zo kayi ninyan watan ramadanin ka sai wani abu ya zo sa yanke to na gaba sai mutum ya jaddada niyya. wamin min sai sihhati somi yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi har wa yau al'aqlu hankali au to famalla la wanda ba ya da hankali Allah ya kare mu kalma jununi kaman wanda ya samu ciwon hauka tabin hankali wal muguma alaihi da wanda aka somar da shi to la yasihu minhu sawmu fi tilkal hala a wannan lokaci azumi bai inganta gare shi ba sai neman magani wajibu alal majnuni wajibi ne ga mahaukaci idza ada ilaihi aqluhu idan hankalinsa ya dawo walau ba da sinina ko da bayan sinina shekaru sinina shekaru kafiratin masu yawa an ya ƙaddiya ma fatahu ya biya abin ya kubuce masa mina so mina azumi fi hali jununihi a yayin da yake halin wannan rashin lafiya na hauka wa mithluhu almugma alaihi haka nan wanda aka sumar da shi shi ma idan ya kwanuka idan a faka idan ya farka shi ma abin da ke kan shi kenan wa min shuruɗi sahati saumi yana daga cikin sharaɗin ingancin azumi har wa yau tarkul jima'i mutum ya nisanci jima'i wal akli da cin abinci ko ko cin abinci wa shurbi da shan abin sha wa man fa'ala fi nahari ramadana min zalika wanda ya aikata wani daga cikin waɗannan abubuwan a cikin yin ramadana muta'amidan yayi da gangar min gairi tawilin qaribin ba wani tawili ne na kurkusa ya kalli kila wani nasi ne ke ga eh to an kalli kaza to jima'i ya halatta gare shi ba ko kuma cin abinci ya halatta gare shi ba mai da wani tawili wala jahalin kuma shi bai san cewa ba a yi ba ƙila ka san shi sabon musulunta misali mutum yanzu musulunta aka ce azumi ƙila bai san ba a jima'i ba ko ba a cin abinci ba ko ba a shan abin sha ba ko kuma an ce mishi ba a cin abinci ya dauka banda abin sha ko dai wani abu da yaka na karatun shi bai kai ba yanzu ya fara azumin to duk wanda bai da waɗannan guda biyun ba tawili babu jahilci yana sane fa qada'u wal kafaratu to zai biya wannan azumin kuma zai yi kafara wal kafaratu fi zalika kullihi kafara a cikin waɗannan abubuwan gaba ɗaya ita'amu sittina miskinan wato ciyar da miskini ne guda sittin muddan mudu mudu za a basu likulli miskini ga kowane miskini bi muddin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mudin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi mudin nabi kenan wa huwa afdalu a cikin kafaran nan na karya azumi da jima'i ko cin abinci to ciyarwan shi yafi walahu an yi kafira bai tike raqabatin mumina amma zai iya yin kafaran ba da wannan ba sai ya yanta wuyayi baiwa mumina au bisu ya bi siyami tabi aini ko kuma ya azumi wata biyu jere sai a sa alama nan wa man wasala min gairi fami ila al-khalqi wa ma wasala ne ko yawwa to abinda zamu iya kina littafin al-ashmawi saura dan kadan ila mun karanta shi